takobi wal qital kuma sun fi ainihin yan shi'a tunkarar yaƙi ɗan shi'a matsoraci ne tun yaushe su zazzaki suke cewa za a yi jihadi za mu karɓo ta sai mun karɓo ta ha a ɗauko da gammo saboda wai za a ɗauko kudus sai ga mutum da nafkeken gammo to amma har yau ba su taɓa yadda an buga ba to amma waɗannan fa yau shekara nawa da farawa da'awar ƙarfinta da bayyanata duka-duka yau shekara tara ne duk abin da ya faru a ƙasa burbushinta ne amma bayyanata da karfinta daga shekara tara ne ta fara fitowa amma nan da nan kaji har sun tara makamai sai ce to 'yan shi'a sun fi muguwa a ƙida, amma waɗannan sun fi fito na fito da makami sun fi kuma ainihin ƙarfin hali da rashin kunya da tsiwar magana wani ɗan shuwa arab su fa da muka zauna ni na zauna da su jama'a ya fi a kirga da na zaunar da su muka yi magana na ce musu ku ji tsoron Allah sai wani buga mini harara a lokacin baban shi sakataren gwamnatin jihar ne kuma daga cikin mafi alherin ahalin sunna da shi aka fara izala a Najeriya Allah gafarta mishi mutumin kirki salihi Allah ya yafe mishi wallahi dan ya kafirta shi sa aka bugo mini waya yana kuka na ce kai haƙuri musiba ce kuma za mu yi abin da za mu iya ku taya mu addu'a da suka zo suka zauna yaron yana hararata na ce mishi amma to kai babanka ba dan boko bane kuma babanka ba sakataren gwamnati bane ba a gidan kake ba kana cin abincin kana kaza kana kaza yi wani tsaki dalla mini harara na rabu da shi sai wancan dan shi wa arab ya miƙe ya ce to yanzu malam a matsayin ku na malamai idan ba ku tashi mun yi jihadi ba in muka je lahira me za mu gaya wa Allah yana nuna kirjin shi haka sai na ce a ba abin da za ku gaya Allah dan ba zai tambaye ku ba saboda ku lastun min al'iri wala min nafir ku ba ku daga cikin jakuna ba ku daga cikin mangala kai ba malami bane kai ba ɗalibin ilimi bane na ce in ma akwai waɗanda Allah zai tambaya su ne malamai su ne su abubakar gumi su kuma da ke jagorancin da'awa ba su ce mana lokacin jihadi yayi ba saboda mai saboda suna karantawa ana karɓan karantarwa don haka kai ba za a tambaye ka ba ba sake haduwa da shi ba sai a makka a nan gaban darut tauhidi ina zaune wata rana ya zo a algafata malam muka hira ba da jimawa ba kwana biyu sai aka ce mana Allah ya mishi rasuwa a can makka yana karatu a cikin jami'a ummul qura a lokacin amma kuma yana zagin gwamnatin saudi arabia da malaman da suke karantar da shi saboda aƙidar ta shayi a zuciyar shi Allah ya kiyaye ina kawo muku jur'a ne a wajen magana suna da karfin halin su yi magana za ku jin da zan kawo nassi daga daga albani albani ya ce suna kafirta nufa amma kuma suna ɗaukan magana ta suna hujja da ni bin bas da ya tattauna da wasu ya tattauna da wasu sai wani ya watso wa bin bas kalmar kafirci sai bin bas ya fashe da kuka kasadin yana nan ina da shi saboda ba mu da lokaci ne amma ga kasadin gaba ɗayan shi sai aka ainihin sauke shi a cikin ainihin wato littafi guda ina fatan mun gane ba kasad ba ne ba kasad na zo da shi ba na zo da ainihin littafin ne dan fari haka addam'atul baziya haka dan fari irin wannan ku dubo mana shi yana cikin waɗannan ainihin littafin ina fata an gane bin ba kuka yi zan zo kan shi ku duba mana a hankali kuka bin ba zai fashe da shi wallahi haka a makka bara muna zaune a shari'i mansur da wasu yara ai laraba ne fa an saka musu wannan aqidar haka nake zama da zumi ta takusawa ta takusawa shine wani ya kafirta bin baz na ce amma kai yanzu ka isa ka gano bin baz ya kafirta ya ce bin baz malamin gwamnati ne kafiri ne fadiya kaza kaza kaza ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to waɗannan abubuwan jama'a su ne suka ja lallai ne dole a tsaya a yi bayanin waɗannan mutane to bari ku ji ibnu taymiya na ka dalilin da yasa annabi ya ce a yaƙe su ko sai ce saboda me saboda suna fito na fito wajen yaƙi saboda me saboda suna da tsiwar magana amma in kuka dubi yan shi a duk rashin kunyar su a gefe ne duk rashin kunyar su a gefe ne an ce a fito ba sa fitowa waɗannan ko ba a ce su fito ba ma za su ce sun fito na rantse da Allah laccar karshe da malam Ja'far yayi a kansu a kudundini aka ɗauki malam Ja'far aka saka shi a mota ba a san idda aka yi da shi ba saboda ana kashe gari na za a yi wannan ya gama karatu yake cewa gobe ku zo ƙarshen tika-tika tek ya kawo duk wata salon magana ya ce gobe za a yi cikakkiyar lacca game da su kar ka sake a yi ba ka yi. duk wata karin magana wuni suka yi suna tattara makamai suna cewa yau sai dai uwa shi ta haifi wani sai dai uwa shi ta haifi wani tun sallah zahar sallar la'asar sun cika masallacin sun kewaye da makamai aka zo ana lacca a tsaitsaye suna cewa karya ne suna zagin shi suna kafirta shi can da suka yi yunkuri sai suka hargitsa lacca sai da aka ɗauki malam jafar aka ɓoye shi aka yi waje da shi sai suka zo suka ce ba dai ya gudu ba za su bi shi har za su bi shi har don haka ran nan a cikin lacca ta na ce suna daga cikin prime suspect gimshikan waɗanda ake zargi da kisan malam ja'far don haka sai ga muhammad yusuf da munafunci tun daga maiduguri ya ɗibo jama'a shi wai sun zo ta'aziyya mala abdulhab da kanshi ya kore shi ya ce ba a karɓar ta'aziyar ya kore shi Allah ya kyauta jama'ar musulmi wannan irin ƙarfin hali da rashin kunya ta su da fito na fito da makamai ya sa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓe su cikin 'yan bid'a ya ce a yaƙe su sannan fali izharil qawli da bayyana irin maganganunsu da suke ƙarara wa muqatalatil muslimina alaihi da kuma yaƙar musulmi akan wannan magana tasu magana ce za su faɗa sai su in baka yadda ba ka zama kafiri kuma za a yaƙe ka za a kashe ka Ja a fihim malam je fi manhum min jinsil munafiqina Nasoshi suka zo a kansu su kaɗai waɗanda irin waɗannan nasoshin ba su zo a kan sauran munafukai ba kaga ibnu taymiya na kiransu munafukai allazina yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim waɗanda ke faɗin abin da ke bakinsu ba shine ainihin a cikin zukatansu ba jama'ar musulmi kun ji maganar da ainihin Ibn taimiyya allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya faɗi a ƙarƙashin wannan jama'a hatta danganta kansu da suke da shaikhul islam ibn Taimiyya, wannan dangantawa ce ta yaudara domin markaz ɗinsu mai suka sa mishi sai suka sa markaz ɗin wai markaz ibn Taimiyya. wai markazin ibn taimiya duk wannan yana daga cikin yaudara da ainihin wato damfara wadda ta bayyana ainihin daga gare su Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a ƙarƙashin wannan jama'a waɗannan siffofin da ne muku bayani da yakin da sayidina ali da su da ɗaukar makami da fito na fito da suke da talakawa da fito na fito da suke da hukumomi ya tabbata cewa waɗannan siffofin sun tabbata irinsu ne suka bayyana mana yanzu a najeriya to yanzu mai rage mana abin da ya rage shine sai mu tsaya sai mai nazari jama'ar musulmi waɗannan mutanen ana zaton cewa wai sun shirya za su yaƙi gwamnati ne kawai a'a a yadda suka shirya operation ɗinsu sun kasa shi kashi uku ne kashin farko shine gwamnatin ita ce ƙarshe kashin farko suka ce malamai da 'yan izala su ne target ɗinsu na farko sai suka ce saboda sun zama 'yan al'ada su ne target ɗinsu na farko tun da kake duk wata tsiwa da ka ji ɗan izala ya taɓa yi a najeriya saboda ya fita daga izala ko izala ta mai laifi ba ta taɓa wuce irin tsiwar da ɗan gungun ya a 1983-84 ba da ya ce izala daga sama har ƙasa kafirai ne banda abubakar gumi amma ba a taɓa samun wani mara kunya cikin izala ya tashi ya ce za a tashi a yaƙi izala gaba ɗaya ba ka taɓa jin wannan ba Ba ka taɓa jin wani mai cewa ahlus sunna ya faɗi wannan ba wannan dalili ne akan waɗannan mutanen suna ahlus sunna suke cewa a yaƙi ahlus sunna a to su wani abu ne ba ahlus sunna ba wannan abun ko shine su khawarijawa ne dan haka lallai ainihin waɗannan mutane khawarijawa ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Maganar da nake so in yi mana ba ina so in kawo dalilai ne akan karatun boko aikin gwamnati siyasa ba waɗannan abubuwa ne waɗanda babu wani malami wanda ya taɓa maganar rashin halaccinsu ya kamata ku gane wannan sai dai ina son ku gane menene ya saka su a cikin hayaniyar da suka ainihin shiga kafin mu tafi da nisa bari in tsare kaina akan matsalar karatun boko matsalar karatun boko dinnan jama'a idan wasu ku sun ji irin maganganun da aka yi hira da Muhammad Yusuf wadda jiya muna yin hannu da yawa aka sanya a gidan rediyo Muhammad Yusuf ya kan jawo ayoyi ne waɗanda suka shafi scientific approach na cikin alkur'ani wanda shi ƙur'ani scientifically ya yi maganganu guda nau'i biyu nau'in farko kowa na iya fahimta awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna min mai kulla shay'in hayy afala yu'minun Allah ya ce kafirai ba sa ganin sama da ƙasa da amanna suke sai muka raba su wannan te sama wannan te ƙasa sannan sai muka sanya asalin komai ruwa ne ba za su yi imani ba yanzu wannan is the scientific approach of the holy quran amma babu wanda zai iya ya sai wanda ya san science na alqur'ani in baka san science na alqur'ani ba science na alqur'ani bi it ka je ka koya ta hanyar boko ne ko ka koya ta hanyar arabiya amma dai nau'i biyu ne science da ke cikin alkur'ani akwai na khas na sai mutanen da suka goge game da ilmomin alkur'ani su suke iya ganowa akwai sciences na cikin alkur'ani waɗanda kowa ma na iya ainihin fahimtar su suna da saukin ganewa irin wannan shine afala yanzuruna na al kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat ba sa kallon yadda sama take ƙasa take duwatsu suke kaza kaza waɗannan abubuwa ne da da ka ɗaga kai zaka kalla amma science ne zaka iya shaida zaka iya ganewa amma yanzu yaya za a yi saboda ka iya tilawa alkur'ani eh tilawa ƙur'ani ka iya ya za ka iya ka gane cewa sama da ƙasa da amanna suke aka samu wani explosion ya fasa su wannan te sama wannan te ƙasa wani gas ya fita wani hayaƙi ya fita sannan ya za ka iya gane cewa asalin komai daga ruwa aka halicce shi kaga wannan sai kana da science na alkur'ani to wannan scientific approach din su ne abubuwan da muhammad yusuf yake taɓa waɗanda sun fi ƙarfin shi domin wannan ana buƙatar sai malami ne wanda malami ne kuma scientist a ƙur'ani in na ce scientist ku daina tunanin necessarily ya je yana da digiri akan science ibn kasirin ba digiri yake da shi akan science ba ibn taimiyya ba digiri yake da shi akan science ba ibn al ba digiri yake da shi akan science ba amma dubi wani abin mamaki littafi da ibn al ya rubuta dangane da abin da ya shafi scientific approaches da aka cicciro daga jimillar littattafan shi gashi nan aka fassara su da turanci men and the universe reflections of ibn al-qayyim gashi duk abubuwan kimiyya da fasaha din nan gaba ɗayansu har da satellites har da space technology har da duk waɗannan abubuwa technology na me na sadarwa halittar ɗan adam sai da ibn al ya rubuta su ga sunan su ne aka tsinto kai tsaye daga cikin tafan shi aka fassara su da turanci yau kusan shekara 700 da ta gabata to yanzu irin waɗannan abubuwan da suka zuwa cikin alkur'ani idan baka san science na qur'ani ba ba za ka iya fahimta su ba irin su ne muhammad yusuf yake tabowa cewa yaya za a ce ruwa wai ba daga sama yake ba a malaman science ba su ce ba daga sama yake ba amma samar da ku kuke fahimta ba ita ce samar da hatta shi kanshi Allah yake nufi ba ina muka samu wannan kunga wani professor akan geology gashi professor ne الدكتور زغلول راغب محمد النجار أستاذ علوم Adadin Minal من الجامعات العربية والغربية بروفيسور ne a mafi yawancin jami'o'in duniyar larabawa da yammacin turai sannan zamilul akadamiyya ma'ana visiting professor ne ina fatan an gane al-islamiyya lil ulumi wa udhu majlis idaratiha wa ra'is lajnat ijazil ilmi al-ilm wa sunnatin nabawiyya bil majlis al-a'la للشؤون الإسلامية القاهرة in kana son ganin hira da shi koyau ka kama tashar ainihin ikra ko tashar huda ko makamantansu yadda yake sarrafa larabci haka yake sarrafa turanci wannan malamin ya yi rubutu game da duk wata aya wadda ta zo scientifically tana magana a kan sama a cikin alkur'ani ga wannan littafin da larabci yake duk wata aya da ta zo a ƙur'ani ta magana a kan sama amma abin da ya shafi kimiyyar sama wadda malamai ke iya ganewa gashi sai da ya lissafo waɗannan ayoyi kakkaf ɗinsu sannan ya zo ya fara ba da analysis a kansu ya rinka haɗa masu zargin cewa ƙur'ani yana saba wa kimiyya ko kimiyya tana saba wa ƙur'ani sai da ya biye musu raddi rugu-rugu tukuna a farkon littafin sannan sai rinka kawo ayar ya kawo me malaman tafsiri suka ce sannan shi a matsayin shi na malamin tafsiri na musulunci sannan kuma profesa na ilimin kimiyya da fasahar sararin samaniya da halittun ƙasa menene ya gano a cikin haka sai ce gaba ɗaya babu wata aya ko kwaya ɗaya babu wani bincike ko kwaya ɗaya wanda turawa suka yi wanda ya saba wa abin da yake cikin alkur'ani ya ce hasali ma wani abin sukan gaza gano shi ne kawai sai su ɗauke shi yadda ba za ka iya fahimta ba ko sun yi maka bayani daga ciki akwai maganganun da na shayi muku Allahu ya tawaffal anfusa hina mauti wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al wa yursilu al ila ajalin musamma Allah ya ce shi yake ɗaukar rai idan ta kwanta bacci kana kwanciya bacci sai ranka ya fita to wannan nishi da kake mai aka baka da shi ba rai ba ne numfashi ne dan haka annabi a cikin hadisin da Abu Nu'aym ya rawaito da isnadi sahihi cikin kitabut tibbin nabawi yace annawmu a maut bacci dan uwan mutuwa ne da ka kwanta bacci ranka ake cirewa gaba ɗaya, sai a bar me sai a bar numfashi sai Allah ya ce fayumsiku lati qada alaiha almaut ran da Allah ya kaddara mushi mutuwa a cikin baccin dama ran yana wurin Allah sai ya rike shi kawai sai kuma a dakatar da numfashin shine sai a jijjiga a ce ya mutu wa yursilu al ila ajalin musamma ɗaya ran fa wanda Allah bai nufi zai mutu a bacci ba shi kuma sai ya sako shi don haka kana farkawa bacci sai ka ji kamar ka sauka daga wata gangara ne sai ka ji kana wani numfashi haka ma'ana ka dawo ne ka dawo ko kun fahimta shine an dawo maka da a ƙarƙashin wannan yanzu wannan ayar turawa sun gano cewa in ɗan adam ya kwanta bacci akwai abin da ke fita jikin shi amma da yake ba su da ilimin ƙur'ani mai suka ce sai suka ce an unidentified object wani abu ne da ba a gane me kuma ba za a gane shi ba me yasa ba za a gane shi ba wa yas'alunaka anir ruhi Kulin ruhi min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa kalila. waɗanda kawai za su iya gane me wannan abin su ne musulmi da ke da ƙur'ani domin suna tambaya annabi ina rai yake yaya yake ce ka ce al'amarin Allah ne kawai ba wanda ya san yadda yake sai dai ilimin da kuke da shi kaɗan ne a wurin Allah ake nema idan kun gane wannan binciken da suke yi baya sabawa baya karo da ƙur'ani sai dai wani lokacin sai su samu cikas sun je wuri kaza sai su zama blocked sai su kasa gane me wannan amma da yake bature yana da ƙwarzaba yana da mayata yanzu sai suka gano cewa ƙur'ani littafi ne wanda yake ɗauke da sciences sai suna zuwa suna koyon ayoyin da ke da alaƙa da science yau kusan shekara ashirin da wani abu da ta wuce sai aka samu wani professor morris wakal wanda shi sai ce abin ya wuce fa aje a dan koyi aya daya ko biyu ya ce bari ya je ya koyi kur'anin gaba ɗaya in ya koyi ƙur'anin gaba ɗaya sai tattara duk science ɗin da ke ciki daidai zai ga kur'anin nan is not easy don bai iya ko haza walad ba kuma ya ce zai koyi wannan littafi sai je zauna a jidda gaba ɗaya ya kashe shekara biyar me yayi ya je koya harshen larabci tukuna shekara biyar amma ba musulmi ba ne a jidda ya zauna da ya gama sai kuma ya da ya zauna ya koyi alkur'ani sakamakon wannan aikin nashi sai ya rubuta the bible the quran and science the holy scriptures examined in the light of modern knowledge kashi abin da ya rubuta kenan ya ce the bible bible tsohon alkawari da sabon alkawari ya ce a hada shi da ƙur'ani a dube su a bisa haske na kimiyya da fasahar zamani abin da ya rubuta ke na wannan littafi akwai shi da turanci akwai shi da larabci da hausa ana nan ana rubuta shi a yanzu ana fassara shi idan kun gane wannan jama'a wannan abin da wannan professor Morris Wakale in kana son ganin cikakken bayanai akan wannan aikin nashi da tarihin shi menene ka je ka rubuta ka je ka duba akan website mun riga mun saka duk abin da kake bukata shine sultan.org zaka samu cikakken bayanai akan wannan da wasu bayanai masu ɗimbin yawa waɗanda yanayi ba zai kai ni ba sai dai wata rana zan zo in yi muku bayanai lecture ta musamman comprehensive a complete package dangane da me na sciences a cikin alkur'ani don ku gane cewa mu ne da abin bacci muka yi aka zo aka haye mu dole kuma mu je mu karɓo. in ba haka ba ba su suke da asara ba mu muke da asara babanka ne a tajirin gari kai ta kwanciya kana bacci ba ka fita kasuwa yana koya maka ya kwanta ya mutu aka raba muku gado ka cinye masu mishi dako suka zama su suke da shaguna yanzu ka wuce ka harare su ka ce ƙaryar banza yan dako ina su ne alhazan birni yanzu dole ka je ka ce alhaji barka da asuba ni ne kanin nan naka dan karami ina fata an gane Allah ya taimaka don haka jama'a kun ji don haka wannan profesan sai kuma ya zo ya sake rubutawa akan al'ardu fil qur'an duk ayoyin da suka yi magana akan halittar ƙasa man fetur menene menene yaya ake ma man fetur ya samu a wuri ya ake kol ya samu a wuri ya ake kaza kaza duk wani abu sai da ya fitar a cikin alƙur'ani sannan yana kawo science yana nunawa kuma kullum yana karatun shi lokacin sai ya tattara matasa in ya gabatar musu da theory na science suka yi tambaya suka yi tambaya sai ce ku dage musulunci yana buƙatar ku kuje ku yi ilimi amma ina ya je master da phd din shi a Birtaniya a ingila ya je karatu a hannun kafirai ba wanda ya ce ba a karatu a hannun kafirai ba wanda ya taba faɗin haka sai in bukata ba ta kama ba domin farkon mutumin da ya ɗauki lecturers kafirai su karantar da musulmi shine manzon Allah kafirai ne aka kawo su a aka kamo su a ina a yakin ainihin badar sai zama ana da buƙatar wasu ilmomi da ke hannun kafiran amma ina son ka gane ilimin qur'ani ne suna da ilimin qur'ani ne da manzo Allah bai da shi suna da ilimin hadisi ko fiqhu wasu ilmomi ne suke da su wadda manzan Allah yake bukata a musulunci amma ba shi da waɗannan mutanen da za su karanta mushi su kuma suna da su to in aka samu wannan ga ka gwarjejen kato ka iya karatu ba ka da kotaro dama siffan malamai ba su da kuɗi galibi haka tarihi ke nuna an kama su wannan ba da kokwabo amma ka iya me ka iya geology to zo za ka koya wa 'ya'yanmu ka iya me ka iya physics za ka koya wa 'ya'yanmu manzo Allah ya ce duk wanda kuka karantar alal hifqi har ya kware to kun yantu don haka the first generation na graduate daga university manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin lakcarorinsu akwai kafirai kuma manzan Allah ne ya ba da wannan admission din kuma manzan Allah ne ya ba da scholarship din na ɗaya kenan ka je ka karanta duk wani littafi na sira tun daga sahihul bukhari dangane da sira da tarihin ghazawat babin yaƙoƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma littattafai na sira tun daga ta ibn shisham har littafin muhammad rida na muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk sai kaga wannan waye ce ba a karatu wurin kafirai wane ne ya ce ba a tura ɗan musulmi ƙasar kafirai ya je koyo ilimi in ana bukata manzon Allah bai taɓa faɗin haka ba hasali hadisi sahihi cikin sunan tirmidhi sakatare general na manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura shi ina ya tura shi ya je ya koyo harshen waɗannan ainihin kafirai don ya zo ya ci gaba da hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akan ainihin da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina fata an gane idan kun gane wannan jama'a ƙarya da su Muhammad Yusuf suke wa malamanmu su Ufaimin cewa wai su Ufaimin sun ce karatun boko kafirci ne zuwa ƙasar waje a karatun boko kafirci ne akwai tufka da warwara a cikin wannan magana ni dai kai tsaye ba da kwana ba ɗalibin usaimin ne wannan da kake karanta muhammad ibn salih al-usaimin na san shi har gidan shi na shiga tun yana tsohon gidan shi kenan yanzu wanda ya karanta shi a littafi shi ya fi sanin shi ko wanda ya zauna gaban shi ya karantar da shi littafin littattafan galibi da kuke siye yanzu a kasuwa tintini fiye da shekara goma muna da waɗannan littafan a kaset domin dama ba rubuta su ba kaset ne daga baya aka zo ana ainihin transcribing ana sauke su don haka da na ga littafi sai ga to wannan muna da shi a kaset sai dai kawai zai sauka har sai da ta kai wani lokaci nake cewa Samir amma masu sauke wannan suna karawa sai Samir ya ce barakallahu fika suna karawa wani lokacin in sun sauke abin da ke cikin kaset wani abin ka gani ba daga Usaimin ba ne daga ciki akwai bulugul maram din nan da suka ce wai takhrijin usaimin da kaza kaza kaza kaza akwai maganganu masu yawa sai wata ran an zo ƙarya suka yi wa usaimin suka yi bakar abdullahi abu zaidin ƙarya ƙaryar da suka yi usaimin suka ce usaimin ya ce karatun boko ba kyau kuma dan usaimin na farko dan boko ne a america ya karatun medicine yanzu consultant ne akwai lokacin da usaimin ya je ganin shi ma sai suka nemi yan makarantar suka nemi baban ya musu lecture ina nan da video tape din na lecture da ya musu lecture aka bi aka fasara waɗanda ba sa jin larabci aka fasara musu zuwa turanci a america ɗan shi ya karatun medicine idan aka ce wannan malamin ya ce karatun boko ba kyau me ya kamata mu fahimta mu fara mishi adalci mu ce ina maganar take haka nake musu na je sai ce ina maganar take sai a ce gashi wato kun sa abin da ke bani dariya wani lokacin littafan ma ba su da su sai mutum ya zo da photostat sun ce mai wannan littafin aika za ne ina da shi naka ji mutane ce kana da shi ina da shi shi amma wannan magana ai ba haka ba ce sai ce a ah, haka ne sai ce bude da an bude sai ka ji ya ce hada maza da mata suna ne a wurin karatu bai halatta ba to yanzu wannan magana za a ce yana nufin boko hatta hadda qur'ani in ana yi za a ɗauki wannan fatawa a ɗora kenan ashe kenan in ka ce boko kai tsaye a'a sai ka ce ya ce cuɗanin maza da mata sai ka rinka faɗin abubuwan kyamar da ke ciki amma kakka rinka ɗibo abubuwa na jimillance kana jabgawa hujjarsu ta biyu bakar abdullahi abu zaidin suka ce ya yi littafi madarisu wane ne al'ajinabiya fil khalij makarantun boko waɗanda suke ƙasashen larabawa wannan littafin yana nan sun tume mene kayan ne suka haɗu mini da yawa ma na manta shi ban to da shi ba wannan littafin da suke dangantawa ga wane da wane da wane ba makarantun boko ne yake magana ba jimilla yana magana dangane da wani salo ne na wasu makarantu da aka bullo da su turawan ne suka ce sun gane a biyu da biyu ke da dan fodiyo bata biya musu bukata ba saboda har yanzu a biyu ana karatun boko amma ana yin kuma musulunci suka ce suna so ne su kawo tsarin da zai zama babu maganan musulunci a ciki shine sai suke kawo ire-iren wasu makarantu waɗanda ba a saba ganin su ba shine sai suka fara america american lebanon kaza american eh, egypt university shine na aka zo abti american university shine sai a ce babu magana addini na musulunci ko na kiristanci amma a ƙarƙashin ƙasa kiristancin ake da filosofi da sauransu waɗannan makarantun ne yake tsoratar da musulmi game da su amma ba haka ba 'ya'yan bakar abdullahi abu zaidin gaba ɗayansu babu ɗan arabiya duk 'yan boko ne daga lawyer sai pharmacist sai lawyer sai business administrator sai accountant har yakan yi takaici wani lokacin ya so a ce cikin 'ya'yan shi Allah ya bashi wanda ya gaje shi a arabiya ko hadisi amma sai ce bakar abdullahi ya ce ka ba. da ka duba sai ga magana ba haka take ba na'am ko da magana haka take ya kamata a tsaya a dubi to me ya faru kuma in haka take maganar ya yi ta sannan yake tura 'ya'yan shi suna yi na uku suna hujja da wannan littafin da ke gabana jama'a wannan littafin kusan mujalladi ashirin da wani abu ne don yana fitowa kaɗan kaɗan ne wannan littafi shine fatawan lajinar da'ima har hujjar su ce ƙarfi aka fara damba da su a maiduguri fama ba su da littafin photostat ne zai ga mutum ya rike photostat ya ce ai gashi kaza kaza yanzu a nan a gurguje kawai sai da fatoyi guda biyu suka bayyana akan halaccin ta'allumin lughatil ajnabiyya koyan wani foreign language wani yare wanda ba na musulunci ba ga tambayar fa mujalladi na nawa ne ke hannuna mujalladi na goma sha biyu wanda yake magana akan aljihadu wal hisba aka yi tambaya hal ta'allumin lughal ingiliziya haramun aw am halalun koyan turanci halal haram ne ko halal jawab yace idza kana hunaka haja diniya aw dunyawiyya idan akwai bukata ta addini ko ta duniya ila ta'allumin lugal injiliziya wadda za ta kai zuwa ga koyon harshen larabci au gairi haminan eh, turanci au gairi haminan lugatil ajnabiya ko kuma wani yare na kasar waje kamar faransanci ko jamusanci falama ni amin ta'allumiha babu abin da zai hana a koya amma idza lam yakun hajatun in ko ya zama babu wata bukata ta addini ko ta rayuwa to gaya min duk wanda bai da bukata ta addini ko ta rayuwa zaka ga ya koya yanzu kakanka da ke noma ko kiwo a ƙauye zaka ga ya shiga ana koya mai yaƙi da jahilci yana fama da neman ina zai samu taki da zai barbada masa rashi bai da bukata ta addini ko ta me ko ta duniya game da harshen amma kai zaka buƙaci zaka yi da'awa da yaran zaka buƙaci zaka yi kasuwanci da yaran zaka buƙaci zaka yi kaza na duniya ko na lahira aka ce babu abin da ya hana in ko babu bukata fa sai ce fa innahu yukrahu ta'allumuha a nan ne ake kyama ake kyamatar da kai wabil koyo sai ce wabillahi tawfiq Allah ya datar da mu kun ji fatawarsu ta farko fatawa ta biyu har wayo dangane da abin da ya shafi wannan nan ma aka sake jeranto ainihin irin wannan fatawar ita ma irin amsar da ainihin suka bayar kenan don haka ina fatar waɗannan gashi ina fatar waɗannan ainihin littattafan ku koma ku je ku koye su domin gashi sai ce hal ta'allum wa dirasatul lughal ajnabiyya kal injiliziya wal almaniya wa ghairiha shin koyan turanci da ainihin wasu darussa na turanci da almaniyanci jamusanci da ma wasu yarurrukan wahiyar lughatul kufar nasara mai tambaya yace kararrafa yaran yaren kiristoci ne kafirai li'ajim littafahun ma'ahun bi khususil amal domin mutum ya rinka fahimtar su a wurin aiki wasafar ko kuma in yayi tafiya wal ilaj ko in ya je neman magani ko kuma in shi likita ne zai je aikin magani wurinsu wa gairi haminal ashiya'i dunyawiyya da waɗansu manufofin na duniya hal huwa haramun am halalun shin haram ne ko halal jawab malaman suka ce ta'allumu ghairil lughal arabiyya lid ila al-islam koyon wani yare ba na larabci ba domin kira da wannan yare zuwa ga musulunci li hajati da'iya ila zalika inda muta'allimiha da kuma buƙatar da mai wa'azi zai buƙata in har ya koyi wannan mimma yajlibu lahu maslaha daga cikin abubuwan da za su jawo mishi amfani aw yadfa'u anhu mafsada ko zai kabar mishi da me wani hadari yanzu muka tafi kudu jama'a muka shiga ƙauyuka da ba sa jin turanci mai kyau juyewa muke muna yin broken kana yin broken din nan sai a marhabance ka saboda me saboda ka iya irin yaran da suka iya wanne ne yaran da suka iya shine broken da ka je ka samu 'yan boko waɗanda suke masu wayewa da ka yi musu turanci duk yadda suka hange ka da a gida ba gidaje sai ka ji suna tsarin ɗinka ana cewa sa you are highly welcome gashi malam ya ce wa kad kunu wajiban yakan zama ma wajibi hasba ikhtilafi muqtadayatil ahwali da gwargwadon halin da aka samu kai wal azmina da zamani wal amkina da wurare wal ashkhas da kuma irin mutanen wandiyati da kuma irin niyyar jama'a kun ji wannan fa ita ce fatawar da suke hujja da ita amma an suka samu yaran mu a Kaduna ko Sokoto sai su ce a duba fatawan lajina ga fatawan lajina din jama'a wannan ita ce fatawan lajinar da ake yaudara cewa a cikinta an ce karatun boko kafirci ne karatun boko haramun ne yaudara ce akan ɗibo wasu dunkulallun maganganu ne irin wanda na ce na magana cuɗanin maza da mata ko makamancin haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye to yanzu me ya rage saura bincike game da sciences shin bincike game da sciences ko malaman musulunci suna yi Don Allah duba wani littafi tun karni na biyar aka rubuta shi ma'ana yau kusan shekarar shi ɗari tara da rubutawa da larabci aka rubuta shi ga shi sunan shi khalqul insan halittan mutum ga gashi ya rubuta shi al-imamu abul Hassan sa'idu ibn hibatillah al-ibn al-husayn wanda ad-doktor yahya murad ya ta hakikin shi wannan littafi gaba ɗayan shi yana bayanai dangane da yadda halitta da ƙirar ɗan adam ta kasance yadda sciences ya kawo na ainihin cikin me na cikin alkur'ani to sai wata magana wadda ita wannan magana suna mai da ita shubuha shi yasa ita ma na taho da ita ita ce magana yan dawanism Indahanism su ne waɗanda suka shigar da abubuwan cikin physiology, cikin psychology, cikin medicine suna cewa asalin ɗan adam daga ina ya fara, daga biri ya fara, haka suke cewa ko waɗannan maganganun da suke faɗin su scientifically yanzu an zo an gane ƙarya ne. scientific theory barin kawo muku kwaya ɗaya wanda kowa zai iya gadewa shine ɗan adam speci ɗaya ne ɗan adam gaba ɗaya nau'in shi kwaya ɗaya ne ɗan adam bai da nau'i na biyu sai dai wannan dogo ne wannan gajere ne wannan kibɗeɗe ne wannan ɗan siriri ne amma ɗan adam ba nau'i nau'i ba ne amma biri fa species ne daban-daban ya kai nau'i tara to inda biri ne asalin ɗan adam wannan fa su ne da suka gano nake faɗin su kawai suka ce inda biri ne asalin ɗan adam to da ɗan adam ma ya rinka zama nau'i nau'i su da kansu gano wannan shine aka samu wani malami gwarzo harun yahaya mutumin kasar turkiya ka buga www.harunyahaya.com za ka samu duk waɗannan bayanai Ga shi duk gaba ɗaya akan downism ɗin ya yi su ku duba inda ya ce why downism is incompatible with the quran ya aka yi downism ya zama bai ma dace da qur'ani ba malami ne na qur'ani na kimiyya da fasaha ɗaya kenan ku je karanta wannan sannan ce the dark spell of downism irin mugun ɓarna. da Da'unism waccan muguwar aƙida ta ta sihirce mutane ta lullube kwakwalwarsu sai daga baya aka zuwa gano barna ne ga su duk waɗannan yana tattaunawa ne sannan ya zo ya ce some secrets of the Quran wasu sirrori na kimiyya da fasaha game da alkur'ani kana buƙatar ka karanta duk waɗannan abubuwan da na kawo aikin aiki ne fa ashe malanta in za a yi ta sai an yi karatu to in ya zama gardi ne kai kawai to sai ka koma kai ta gardantakarka gashi ya ce Allah's miracle in the Quran through eight, eight revelations sent down by the Lord of all the worlds gashi wannan littafin ya tattaro irin mu'ujizoji na alkur'ani ne na kimiyya da fasaha tun daga suratul fatiha shi suratul nasi kana buƙatar ka sai waɗannan littattafai ka je ka bi dare ka karance su duka sannan ka fahimta in ya zama baka da fahimta to samu jali ka fara sai da tumatiri ya fi maka sauki ina fata an gane Allah ya kiyaye sannan ku dubi wani malami indiya ne ce islam and modernism musulunci in an gwada shi da yadda ilmomin zamanin nan suke ya zo ya magana dangane da zuwa duniyar tauraro zuwa wata zuwa kaza zuwa kaza ya zo duk ya magana dangane da abubuwan kimiyya da fasahan nan gashi mufti muhammad taqi Osmani kana buƙatar ka samu wannan littafi ka karanta don ka gane cewa shin abubuwan nan malaman musulunci sun san su ko ko kawai kai ka gina ra'ayi ne sai kuma ka ce ga wata aya wadda ta goyi bayanka a yaushe kana nan aka saukar da ita Allah ya kiyaye shekara ɗari bakwai da ta wuce ibn al-qayyim ya ce healing with the medicine of the prophet neman magunguna na annabi sallallahu alaihi wasallam a tibbin nabawi gashi a tibbin nabawi wannan littafin masu kimiyya da fasaha su je su karanta lokacin da muke mayar rukuya a garin nan yan kungiyoyi na karyatawa yan boko likitoci suna karyatawa sai na samu wani dan boko da ya dauki zafi akai sai na kai mishi babin farfadiya sai na foto sai na kai mishi ya karanta yace ina na samu wannan nace daga wani littafi na musulunci yace kai ina sai na kai mishi littafin na ce mai shekara 700 da ta gabata aka rubuta wannan littafin gashi nan kana musu akan abin su su aristotle da wane ne wane ne sakarar duk gasu nan sun tabbatar da abin da kai kake musu ji ka kara karatu kun ji wannan jama'a sannan sai me sai muka samu wani gwarzon matashin malami wanda mamakin Allah shi sai da ya gama science din gaba daya ya gama duk komai a ciki ya zama consultant yana shekara 33 sannan ya dawo ya fara koyon ƙur'ani sai da ya haddace shi kakaf ya dawo ya fara koyon ma'anonin alƙur'ani sai ya haddace su kakab kuma da turanci da indiyanci sannan sai zo sai ya fara lacca har yanzu shekarar shi bata wuce talatin da biyar zuwa da shida ba a duniya gashi dr zakir naik gashi kunga the quran and the bible in the light of science tattaunawa ce lacca ce suka yi da mukabala tare da dr william campbell daga pennsylvania university daga united states of america lacca ce ga ta wannan dvd ne video ne sannan sai ya zo ya sake rubuta the quran and modern science compatible or incompatible in an gwada shi da kimiyya dacewa suke ne ko karo suke da juna ya kawo astronomy ilimin da ya shafi duniyar halittu na ainihin sama sannan physics geography geology ilimin da ya shafi halittun da ke cikin ƙasa oceanography ilimin da ya shafi teku don Allah wace hikima ce yake gishiri da Allah ya sanya a teku ruwan gishiri a cikin teku wace hikima ce bala'o'in da ke cikin teku da ba wannan gishirin ba za su bari dan adam ya shaki iska mai kyau a duniya ba kifi yana da wata guba wadda in ya mutu musamman a ruwa ko a inda yake da danshi yana fitar da wata guba in dan adam ya shake ta sai mutu abin da ke magani ya kashe wannan guba shine gishiri don haka tambayi masu sai da kifi za ka ji ni ina business ɗin kifi tun daga baga har ina da ina ne in za ka sai kifi ka adana shi wata biyar ko shekara ɗaya sai a shanya shi ya bushe sai abu sai a barbada mai gishiri sai a nade shi ran da aka dauke shi za a ji shi zam to wace hikima ce ta sa Allah ya barbada wa teku gishiri suka ce da babu wannan gishirin irin guba da teku take da ita na musa da kaza kaza in ta danno duniya dan adam ya shaka mutuwa zai yi sannan wata hikima ce sai ka ga ruwa na tafiya a teku wannan daban wannan daban ba sa haduwa gashi nan nan tafi gadan murtala kafin ka haura lakwaja sai ka ga ga river niger ga river benue sun zo sun hadu amma kuma kowa yana tafiya a hanyar shi ba sa haduwa da juna a nan nan gadan murtala an ka tafi zaka haita kafin ka shiga lakwaja ku je ku yi bincike game da wannan in an ce muku kafirci ne to shi shikenan garan da za ku yi musulunci oceanography kenan eh oceanography sannan biology ilimi game da tsirrai jama'a ilimi game da tsirrai nan na zo ne muku karatu takaitacce game da mai game da mushroom ita ce daddawa in aka yi ruwa aka gama sai ga bayan ɗaki ga wata 'yar shuka ta fito tana da wata tuta da rumfa a kai muna yara sai mu ce daddawa wannan daddawa yanzu maganin komai ane da ita akwai abokina yanzu daga makka yake shigo da duk abin da ya shafi abubuwan da ake da ita ana sha a kayan shayi ko na miliyan nawa kake so ka zo za ka samu gashi nan da ita ake yi da garinta ma sai ya kama zan zo muku da shi za ku ga abubuwan da ake da su da yawa duk waɗannan menene ilimi ne na eh, na biology sannan ya ce zoology ilimin da ya shafi dabbobi da makamantansu ko sai kuma me sai physiology ilimin jijiyoyi da ainihin halittun kasusuwa da harhaɗuwarsu na jikin ɗan adam sai me sai embryology sai abin da ya shafi jarirai da ke cikin mahaifa yaya halittarsu take fara ya take kaiwa sannan ya zo ya ce general sciences kana buƙatar ka samu wannan littafi bayan ka saurari kasa ɗin ainihin karanta gashi da Quran and modern science compatible or incompatible Qur'ani in an dube shi da hasken ilimin kimiyya karo suke da juna ko kuwa suna sabawa ko kuwa suna tafiya suna taimakon juna na'am suna tafiya suna taimakon juna yo professor Morris wakil ai shi binciken shi ganowa waye Qur'ani ba inda yake karo da kimiyya da fasaha shi da kanshi yace ya gano cewa Bible ne yake karo da kimiyya da fasaha shi da kanshi sannan sai wancan malamin gashi ya sake cewa haqa'iq ilmiya fil Qur'ani wasu abubuwa na keke da keke waɗanda aka gano su a kimiyya sai suka zama tini ƙur'ani ya tabbatar da su wannan profesa zagalun ragib muhammadin najjar duk kuna buƙatar ku karanta waɗannan littattafan sannan ƙarshen tika-tika tik development of science and technology in islamic history haɓaka ta kimiyya da fasaha a tarihin musulunci gashi Shabir Ahmad shi ya wannan littafin kuna buƙatar ku samu littafin nan ku karanta don ku ga tarihin gudunmuwar da malaman musulunci suka ga abin da ya shafi wannan kimiyya da fasaha jama'ar musulmi waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da duniyar ilimi take a ciki kenan ka saka kanka a kwati a yau ka ce baka bincike game da waɗannan abubuwa ka zo ka ce za ka fassara alkur'ani ka zo ka ce zaka yi bayanin ƙaryatawa ko gaskata kimiyya da fasaha ba dole ka zo ka yi ta shirme ba jama'a hatta masu gaskata wasu abubuwa sai ku ji muna sauraron tafsirinsu a rediyo suna gaskata abubuwan a bisa shirme saboda abu ne na kimiyya abin kimiyya ko mun ce game da qur'ani ya kasu kashi biyu akwai wanda yake kowa ji zai iya gane akwai wanda yake sai wanda ya karatu akan abin na musamman Ko mutane ba su ba kuma sun ce za su yi bayani dole ko sun yadda suna son abin su yi kuskure ku tashi ku je ku yi karatu karatun ku zai kara wa fahimta ku alqur'ani armashi Allah madaukakin sarki ya taimake mu malamai da suka kai suka komo sai kuma suka sake ɗauko wani salo dangane da abubuwan da ke faruwa a duniyar likitoci a yau likitoci suna ta ƙirƙiro abubuwa jama'a waɗanda abubuwan nan sun dace ko ba su dace ba da malaman kimiyya da makamantansu misali albunukut tibbiya albashariya ah, wa ahkamu halfikihiyya ina hukuncin wasu abubuwa kamar maniyin ɗan adam a ɗiba sai a je a adana in ana so a juya shi a yi kaza a tsewa da wani a ba wanci a ciki a je a yi kaza kaza ina hukunci malamai kun ga suka yi rubutu akan wannan dubu wannan jibgegen littafi duk akan wannan matsala ne kana buƙatar ka karanta wannan dan ka ai maka tambaya ala gafarta malam ina hukuncin jini da ake zuwa ajiye asibiti a cikin kaza kaza kaza ma'ana jini yana da banki mani yana da banki kumba tana da banki kaza suna da banki banki musamman a likitoci gawa tana da banki ina hukunce hukuncen su ina hukuncin ɗalibai na masu physiology ko ɗaliban medicine su je su fasa kan mamaci su aiki a ciki don su koya duk kuna bukata gashi da fiqh of medicine responses in Islamic jurisprudence to developments in medical science gashi Ahmad Abdul Aziz Yakub gashi shi ya wannan littafi duk gaba ɗaya akan hukunce hukunce waɗannan matsaloli sannan ahkamul handasal wirasiyya ahkamul handasal wirasiyya shine jane abin da ya shafi sinadarin halittar da ke bayyana a cikin halittar ka wadda in ka zuba wa matarka amani zai bayyana a samu ɗa mai murya mai kama mai tsawo mai kala mai siffa mai ɗabi'u irinka ina hukuncin irin wannan a cire shi a je a saka a cikin wata mata matakka ko ba matakka ba ko kuma ina hukuncin a ɗauke shi a je a adana shi a wani wuri ana renan shi ya zama ɗaɗaya ko ‘ya'ya barkatai shine malamai suka zauna suka tattauna waɗannan abubuwa suka zo suna magana al-istinsakh cloning duk kana buƙatar ka karanta waɗannan abubuwa buhusun fikihiya fi masail tibbiyya mu'asira ina hukuncin ka sai da kodarka ka je ka ja jali da sauran domin koda guda biyu ce a cikin ɗan adam ɗaya take aiki ɗaya tana nan on standby ne to wannan da take standby ba aikin komai ake da ita ba kana nan zaune baka da aiki ka iya sai da ita ka samu aikin yi duk malamai sai da suka babbayyana waɗannan abubuwa ina fata an gane yawa gashi nan ahkamu naqlil a'dha al-insan fil fiqh al-islami ina hukuncin gabobin dan adam a musulunci ka ya yanke ga wani mutum ya zo mutuwa sai ce to wani ina mutu a yanke kunne na a dasa maka likitoci sun ce za su iya haka amma ya halatta a musulunci barawo an yanke hannun shi likitoci suka ce an yanke an yi dokan musulunci eh ku malamai kun yadda eh to mu kuma za mu iya mayarwa ko ya halatta a mayar Ga shi duk suka tattauna duk wannan menene duk science ne jama'a tarurruka ne akan gayyace mu jidda da sauransu a je a zauna a bayyana a yi masana su tashi su yi magana sai zama kawai mutum ya kulla kanshi a ɗaki jama'a a can cikin sahara a maiduguri amma yana fito da fatoyi waɗanda malaman duniya sai sun yi wata shida suna nazari a kansu kafin su yi magana suna jin tsoro da haka wai kuma wai sai a ce wai wannan wai yaƙi ne da musulunci wai yaƙar su wai yaƙi ne da musulunci suna rugurguza addinin musulunci a musulunci babu munafunci jama'a ya kamata a gane wannan kwarai da gaske to daga ƙarshe tunda na gama magana dangane da wannan yanzu ina ga za mu zo sulbul mawdu insha Allah sulbul mawdu wato asalin lacce ita ce kamar da na ce waye Muhammad Yusuf ba zan tsawaita muku ba ni da shi yake gaya mini kamar yadda na faɗa muku a ɗazu ko ne ishara a ɗazu babarbare ne shi na'am babarbare ne asalin na borno amma an haife shi a ainihin jihar yobe kuma kamar yadda yake faɗi don kun san na lura da wata ɗabi'a da 'yan najeriya suka kirkiro da ita wai da zaran mutum ya fara miƙewa cikin jama'a yana bayani sai fara ɗibo wa kanshi shekaru da wasu kakanni malamai wai ce kakannin shi dama malamai ne iyayen shi dama kaza ne yayin suka yi kaza no babu alaka tsakanin sai kakanninka sai iyayenka sun zama malamai zaka zama malami domin al'amari ne na Allah Allah yana mai da wanda ya so abin da ya so na ji ya jibga kan shekaru kuma shi ma an jibga mishi waɗanda a ƙarƙashin bayanan da ya mini tun wancan lokaci keke da keke baya wuce shekara talatin da bakwai amma dai a kasar ɗin da suka sa hira da shi jiya su 'yan jarida ya ce shekarar shi 39 don ya ce an haife shi 1970 na'am an haife shi 1970 kenan har yanzu bai kai ainihin shekaru 40 ba mato 40 babu daya yana jin harshen hausa rangadadau yana kuma jin harshen barbarci tas kamar yadda yake jin fulatanci gangariya waɗannan suna daga cikin ainihin sifofin shi in ka gan shi ɗan kyau ne kamar yadda ƙirar ba fulatani take don kamar yadda nake gaya muku so da dama na kan ce mishi kai ga ka ba eh, barbare amma kuma sura ce ta fulani da kai na ɗaya ya yi karatun alkur'ani amma karatun alkur'ani ba irin na tajwidi ba karatun alkur'ani irin na gardantaka a tsangaya kuma daga cikin waɗanda ya bayyana cewa sun karantar da shi akwai mahaifin shi amma abin da ya shafi karatu na zamani ko kwaya ɗaya ni da shi ya ce bai taɓa karatun aji ba ko kwaya ɗaya karatun da ya shafi firamare ko karatu irin na islamiyya wadda izala ta rinka yi a najeriya wadda ake gani a yanzu bai taɓa yin irin wannan ba ko kuma zama a gaban wani shahararren malami daga cikin malaman da suka shahara a najeriya irin su abubakar mahmudu gumi da makamantansu bai taɓa yin wannan ba kaɗai abin da ya faru gardi ne wanda di ya san gardi ni ko ni na san gardi domin malamin da ya fara karantar da ni karatun alkur'ani gardi ne ma'ana makaranta alkur'ani ne irin 'yan tsangaya masu bakar kyama da kiyayya ga karatun boko sunan malamina na farko na karatun alkur'ani malam mato gidan shi yana nan a lungun ntc ya rasu da jimawa wannan malamin yana da bakar gaba da kiyayya da karatun boko domin da kanshi yakan ce min yana kunyata ni a cikin ɗalibai saboda lokacin missionary school ne nake zuwa st me yake cewa lawan in gari ya waye ranar lahira sai a kai ka jahannama idan a zahar te sai a kai ka aljanna haka yake ce mini a gaban ɗalibai me yasa statistic yake dubawa da safe na tafi boko to wuta a lahira da safe da azahar na tafi allo to sai a da ni aljanna to Allah ya gafarta mishi Allah kuma ya ji kanshi Allah ya fi mai wannan kuskure ne suka samu kansu a ciki saboda wallahu alam wasu abubuwa da suka gani daga turawa akwai malaminmu ya rasu a madina profesa ne na hadisi allah ya gafarta mishi mutumin kasar mauritania har ya rasu baya kaunar boko baya son ya ji labarin boko shi ma abin da ya faru ya kiyayya boko abubuwan da ya gani daga turawa saboda a lokacin ya zaunar da mu a falo ya ce hal tujizu lugal faransiya hal jizu lugal ingilizi an kace sai ce subhanallah subhanallah subhanallah sai gaida ta tasbih yana kawo da kai kamar ma bai san hada ido da kai saboda baban shi malami ne babban malami a ƙasar Mauritania tura mulkin mallaka suka haƙa rami suka saka shi ciki suka tura shi da goho haka har sai da ya mutu a gaban shi bai wuce shekara shida ba da haka sai waye gari baya kaunar turanci bai kaunar abin har yace yana da wasiya rubutacciya akan Allah ya isa in wani cikin zuriyar shi suka karatun wannan yare kun ga wannan wani abu ya gani Allah ya gafarta mishi malamin mu ne a nan ainihin Madina Allah ya yafe shi ya karantar a cikin jami'ar Islamiyya addu'a za mu mishi to amma waɗannan abubuwan dalilai ne akan haramcin karatun ba dalilai bane wani abu ne wanda su turawan suka yi wanda wasu musulmi sukan aikata wasu munanan ayyukan da suka fi haka baya nuna cewa tunda sun aikata haka to iliminsu na alkur'ani ƙarya ne ina fata an gane don haka jama'ar musulmi nan abu ne gardawa na kin boko muhammad yusuf ya taso da kyamar boko saboda wannan gardantaka yana nan sai haɗu da da'awar ibrahim zazzaki wadda a lokacin duk da ta fara sanyi game da cewa boko kafirci ne kar a aikin gwamnati a yi bara'a da siyasa ayi kaza shi sai ya haɗu da ita yana ɗanyen matashi bai wuce shekara ashirin sha tara ashirin ashirin da ɗaya ba ya zauna cikin wannan tafiya tsawon kusan shekaru biyar ko fiye da haka kaɗan saboda duk wanda ke jin shi a kasar zai iya shaidawa muka da muka san shi ido da ido mun fi kowa shaidawa Allah ya mishi zalakatun lisan yana da rangadadan baki yana iya sarrafa Hausa in ya shiga barbarci hatta dattawan bare-bari sai ka ji suna yo yo ma'ana ya iya wannan ya iya sai ka ji suna tarbo shi wannan zalakatul lisan sai ta sa mishi har sai da ya waye gari ya zama wakilin zazzaki a ina a maiduguri tafiya da te tafiya tafiya da te tafiya sai da awar sunna sai ta tasiri a kan shi sai ce ya bar da awar zazzaki ya dawo da awar sunna a nan ne ba da jimawa ba muka haɗu da shi sai nake mishi na nasiha to da'awar sunna sai da karatu kuma karatun ba a littafi ba a gaban malamai waɗannan su ne maganganun da na fara mishi to sai na samu fahimtar wasu zafin ra'ayi daga mabiyan shi daga jama'ar da yake tare da su saboda galibin gayyata da ake mini maiduguri tun farko su suke gayyata ta ko wani ne zai gayyata sai ya sa su sai a sa abba malam sai bugo min waya sai in ce ina zuwa sai in ɗebi mutane mu tafi ko da ba su ne da gayyatar ba don haka na yi cikakken sanin su sani na hakika ba sani na kasar irin yadda kai kake ji ba bayan ta rikice a ƙarƙashin wannan duk abin da nake faɗi a kai ina faɗi ne bani ni buƙatar sai na ce ga takarda a duba ni kaina ne reference ɗin a ƙarƙashin wannan jama'a tafiya ta yi tafiya da na fara fahimtar wannan zafin bari dan yi muku misali kaɗan daga cikin zafin da na fara fahimta na ɗaya wata ran na je wannan yaro da na ce ya zo ya rena sallar da muka yi ta awa biyu sai aka nuna shi aka ce wannan ne malam ya je jawo surkar shi ya kyale ta ta zauna tana kula da matar shi don ta haihu ya auri mace ne sai ta haihu sai uwarta dattijuwa ta zo ta zauna tana nuna wa ya yadda ake kaza kaza kaza irin yadda al'adunmu suke a nan kasar sha ɗayan dare sai su abokan suka zo suka same shi mun ji labarin surikaka ta zo ta zauna ta baka hadisi ya ce a'a to shiga ta baka hadisi ka zo ka gaya mana ba haka ba za mu daina magana da kai nan take shiga to baba kina da hadisi akan wannan abu ta ce to ita hadisi ai malamai ne ke kawa ka san su ma iya namu suna da ladabi hadisi ai malamai ne ni ba malama ba ce yarinya ta haihu na zo dan nuna mata kaza kaza ce a to ki tashi da daddaren nan kusan sha biyu na dare suka fitar da ita daga gidan nan tana kuka saboda ba ta da hadisi to ba ita ba ko albani da yake malamin hadisi ba ni ba ko bukhari malamin duniya na hadisi bai sai kawo hadisin nan ba ba shi da shi ko imamul bukhari ba shi da wannan hadisin balle ita tsohuwa mai dafa kunun tsamiya ba ta da wani hadisi ba wani hadisi da za ta ce shine nassi akan ta zo ta zauna tana kula da 'ya'yanta kun ji alam na farko da na fara lura alam na biyu ita ce waccan magana da na fahimta ita ce me zafin nan na wajen gashi daga ganin na yi sallah babu takalmi har wannan yana cewa mutunci na ya zube na yi aiki na yi na abin da nake karanta na uku sai na fahimci cewa wanda suke turowa yake sai musu kaset a nan zaria kuma yana bi na abuja inda nake musu karatu na umdatul hakam lokacin yana lalubo kasusuwa ne kawai wanda na ɗauki zafi on several occasions saboda haka in yazo yana neman kasad din sifatus salati ba kasad din yake nema ba abin da yake nema wanne ne malam ya zafi ba wai kasad din kaza a'a akwai kasad din da malam ya zafi Sai biya na tattarowa duk inda masu kasar yake da ɗaliban ilimin ya zo garin nan haka yake in ya je sai buga waɗannan kasusuwa kamar guda hamsin ko ɗari sai zuba a jaka sai rataye sai sa a rediyo ya sa da batir ɗin shi na mota a cikin jaka sai sa a kan shi sai je ya tsaya a post office na maiduguri yana murmushi malam albani na cin ubansu ya tsaya a gaban ka duk yadda za ka yi sai ka ji kasar din a yi dambe a yi kokowa dole sai ya yi don haka kafin jama'ar maiduguri su san albani yaya yake sun san albani kawai kullum haɗa faɗa yake kullum wa'azin shi mai zafi ne kullum zagi yake kullum kaza don haka mafi yawancin da'awar sai ta yada a north east cewa wannan mutumin mai zafi ne na shaida haka lokacin da na je adamawa ana magana zan je gyambu wa'azi can wajen mambila plateau hills wata mata ta ce me za mu je mu ji wa'azin shi kullum wa'azin shi akan cin doki ne kawai saboda shekara kusan biyu wani da an yi sallah asuba sai buga musu kasar din da muka yi na hudu cin doki ita kuma ji take kullum albanin ne yake zuwa da an yi sallah asuba kuma wa'azin akan cin doki yake shi kuma kasar da yake sawa na shiga monday market kasuwar maiduguri sai wani ya ce wa'azinka duk challenge ne a ciki kullum wa'azinka na ce eh, ba mamaki na san yadda atmosphere ta zo muku an yi distorting ɗinta an gurɓata ta sai na ce mishi amma kasan ina da kasar ɗin tafsiri ya ce a na ce mishi tun kafin malam jafar ya fara tafsiri na da kasusuwan tafsiri ka taba ji ya ce bai taba ji ba na ce mishi tun kafin dr ahmad na biyu ke fara karatun sahihul bukhari ni na fara ka san da su ya ce a to muna tare da wani ciyaman na wata local government sai ce yanzu malam kana da kasusuwan tafsiri ne ce ya ce gaskiya ni ma tunani na shine duk kasusuwan ka irin waɗancan na ce su aka kawo muku ai kamar mutum ne ya bi qur'ani ya tsinci suratul kafiruna da makamantansu ya tsintsinta ya tsintsinta sai je akwa ibom ya ce to ga saƙon musulmi ya za su fahimta haka za su fahimta saboda haka ba na jin zafi ko a wurin aikin hajjin muka haɗu da mutum sai ga yana harara yana kaza da mun zauna kuma sai ka ji ya fara in fa ina gaya muku a yola har na baro yola suna shakka cewa ba wannan ne albani ba sai da wani yaro ya taɓa miƙe ya faɗa yake sam wannan ba shine albani na zariya ba albani na zariya kullum cikin faɗa yake sai na ce mishi kai ka taɓa ganin shi ya ce bai taɓa ganin shi ba amma ya ji kasusuwan shi kullum faɗa ne abin da ya fahimta kenan lokacin da wancan ciyaman na ce mishi akwai kasusuwan tafsiri ya ce za a samu goma na ce za a samu fiye da haka ma lokacin bani da kayan aiki sai na ɗauka na kai islamic learning center da ke kaduna sai na sa aka yi dobin guda hamsin da na aika mai hamsin ya mamaki ya ce bai taba tunanin ma na da kasar ɗin tafsiri ba galibi abin da suke kenan matasa ne har a nan garin sun yi haka shine kawai suna tsuntsunta wanne ne aka haura shi suke so kawai su kawo wanne ne aka yi gauni in ji sakwatawa shi kawai suke son su kawo amma wanda aka yi karatu wannan a su ba karatu suke so ba su kawai wanne ne aka yi zafi zafi kuma ɗabi'a ce da ta kan faru ne kamar yadda a ƙur'ani in ka ji wani wurin ya yi zafi ba haka ɗabi'a ƙur'ani take ba ta kama ne shi yasa muke cewa kafin mutum ya ce ya san mu ya bari ya mu'ayyashanci ya zauna da da'awar ya jiya take tukuna kafin ya wani comment kafin ya wani ruling kai ya dauki kasa ɗaya yayi don muna da kasusuwa sun fi dubu to kaga iya jin kwaya ɗaya kawai wanda kuma irin wannan kwaya ɗayan shi kaɗai yake ta yaɗawa yanzu dubi lokacin da muka kasa ɗin ana wata ga wata tun da sarkin zazzau yake ba a taɓa kai mishi kasa ɗin albani ba sai ran nan ran nan da za a kai mishi kuma sai ya ji an dira akan shi me wannan yake nunawa haka wannan yake haka ran na aka kai wa sss haka aka kai wa kowa ran na aka kai mishi sai aka ce haka yake wa'azi sai ga sarkin da kanshi yana comment wani lokaci da muka je taro fada yana cewa ashe haka mutumin ne yake ashe haka ashe haka ashe haka sai gashi yana tsinewa hakiman da suka yi wannan munafincin a gabanmu yana tsine musu suna istighfari gare shi suna tuba a gabanmu aka yi haka ga su malam Musa a nan fada sarkin zazzau waɗannan abubuwan mun san haka suka yaɗu da yawa shi yasa na ga mutum yana harara yana abin nan ba komai kawai sai in ce bai san mu ba sai in ce ba abin da bai sani game da mu ba sai in ce to ya haƙuri dai ko a wurin aikin hajji haka ne saboda an waɗannan masoya ne suka distortin da awarfa ba makiya ba ne saboda kawai zaton cewa haka shine abin da ya dace musu da na fara fahimtar irin wannan zafin gare su shine ne shawarar can da na faɗa muku na haɗa musu daura a nan da magun a masallacin gidan alhaji bello damagun wanda ya gina islamic learning center da ke kaduna to a masallacin gidan shi a garinsu a nan muka yi yanzu haka na nan da kasusuwa tara mai yiwa ma ko goma sha ɗaya na cikin laccocin da ne musu a lokacin na yi rikodin ɗinsu dukkan kasusuwan sai na sa musu title damagun number one damagun number two haka ne titilin kaset ɗin ilmomi ne na usul muka tattauna da su ba don komai ba na fahimci zafin nasu ya faru ne don ba su da waɗannan ilmomin duk da sun iya karatun ƙur'ani sun iya karatun hadisi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji to sakamakon wannan ana nan Muhammad Yusuf yana bin wannan da'awa ya dawo yana bin da'awar sunna amma kuma ba tare da ainihin ilimi na sunna ba sai ga malam Ja'far ya zo zai fara tafsirin Alƙur'ani a Maiduguri yace sai ya fara zama ya ce karan shi na farko kenan farin zama a halaka ta ilimi to wannan tafsirin ku da malam ja'far yake tafsiri ne na masu saurare ba tafsiri ne na an kafa aji ana karantarwa ba kowa ne ke taruwa wannan tafsirin ba zai iya mai kai malami ba amma za ka iya sani ka saurari hukunce-hukunce da sauransu amma ba za ka iya daga nan kai ma ka zama kai clicking online ba ka iya shi kenan kai ma ka zama malamin tafsiri ibnu jarir ko kuma ja'far din dan haka ana nan wannan tafiyar sai kawai sai muka ji ta jirkice ya fara ɗibo waɗannan abubuwan wannan ya faru ne wajen 2001 2002 wallahi ina gaya muku a lokacin ni na san da wannan aƙidar a duniya na san da ita a najeriya na san da ita kaza na amma ban san cewa su ta je musu ba ina yola na je wani abu can mai maiduguri bosa na university mu lokacin yan fashi suka harbe shi na je gaishe shi da na je na ga jikin da sauki sai na dawo gidan muhammad yusuf na ce ku haɗa min jama'a zan yi wa'azi aka yi wa'azi aka yi wasa da dariya yadda muka saba yi da mutanen maiduguri allah ya saka musu da alkhairi sai na ce amma akwai masallaci ina so in cika musu alkawari guda biyu a garin nan ne musu alkawari a nemo su su je su ainihin shirya zan cika alkawari kawai kashe gari sai suka aiko ba sa son wa'azina wa'azin banza wa'azin wofi me yasa suka ce ai ka ce boko ba kyau aikin gwamnati ba kyau nace a a there is a mix up somewhere akwai matsala wani ina kuka ji wannan magana ni da waye a wani kaset sai ka ce ai Muhammad Yusuf sun faɗa nace a a ai kun yi kuskure ai ni ban da wakili a duniya ni ba shugaban wata kungiya bane balle a ce in wani yayi magana yayi magana on my behalf duk wanda kai magana da shi a duniyan nan kakabban rage kowa ba ka kama kafar wala in dai akai na ne sai in kayi da ni ko menene ko ko ya shafi addini ko rayuwa bani da wani wakili akan komai saboda haka duk wani abu da ya shafe ni kaje kuka yarjejeniya da wani ƙarya ya maka waye ko sarki ne waye? balle wani yana da wata aƙida ka hukunta cewa wannan aƙida ta wace dan ka taba ganin mu tare a wannan akwai kuskure sai ka nemi bayani wallahi a lokacin na fara jin magana sai na ce musu ai ni dan boko ne na ce musu kuma yau yaushe aka ce asabar na ce to shekaran jiya alhamis fa na gama jarabawa ta boko a federal university of technology sannan na taho nan sannan ce muku boko ba kyau sai na ce muku a lokacin sai na ce ai boko mu wajibi ne a wurin mu. sai mutane kansu ya daure suna mamaki domin ashe wai Muhammad Yusuf suna ta yaudara su cewa ai su albani ma duk wannan akida suke a siyasa aka ce siyasa ba kyau na ce a ni dan siyasa ne wace siyasa kake sai raha na ce musu sai gobe na ce musu aikin gwamnati kuma ban taɓa yi ba amma kuma gwamnati tana bani ayyuka in ne mata game da aikin da ya shafi nawa don haka ba bambanci da aikin gwamnati na ce yanzu haka gwamnatin ku ta borno ma payroll na computer system ɗin ma'aikatansu gaba ɗaya a hannu na yake ni zan yi kenan me bambanci wannan da ma'aikacin gwamnati na ce ayan na ce boko ba kyau na yi yaudara in na ce aikin gwamnati ba kyau ko kuma siyasa ba kyau na yi yaudara muna zuwa kashe gari ko muna wa'azi a wani masallaci sai wani ce malam ka ce kai dan siyasa ne kuma zaka fadi jam'iyyar ka nace kwarai da gaske nace mu PDP ne nace kuma za mu zo za mu kwace barna din nan muka yi raha dai nace za mu kwace ko da gaske ko da murdiya dan haka ku shirya akai raha akai kabbara wallahi sai SS ma har suka kwasa suka je suka kaiwa gwamna ai ga wani dan PDP ya zo ya fake da wa'azi yayi kaza kaza kaza gwamna hankalin shi mugun tashi aka kira deputy governor aka kira wani aka kira kaza to abokin ka ya zo ya ce ba ya ce a wallahi yi magana a madadin kanshi shi ne suna gaya min na ce wallahi zan zo in samu wani gida za mu fenti za mu sa laima ku ce gwamna sai dai gaba amma za mu zo kaza kaza kaza kaza na'am ah, to sai suka zo suka same ni har uwar ɗaka su Muhammad Yusuf suka ce akar makallawa yau gaskiya kayan wa'azi ka cire mana wando a kasuwa ya za ka ce kai kai ka yadda da boko na ce daram kuwa ni dan boko ne na yadda da boko na ce ku yanzu nan boko a wurin ku ba kyau suka ce ba kyau shine sai suka fito min da wannan photocopy na ce musu wannan ai photocopy ne ina da littafin suka ce game da siyasa wannan to kun ji tifka da waroran da nake so in ga mu kun ga littafin da suka fito da photostat din shi wannan littafin da aƙidan nan ta yaɗa har ta abin nan kun gan shi madarikun nazar fi siyasa baina tatbiqati shar'iyya wal infi'alati hamasiyya sai suka fito da fotosta daga wannan littafin sai na ce musu ai wannan littafin na Abdul Malik ne ni da mai littafin ya bani littafin kun ga kofin da ya bani asalin kofin kenan wannan ni da mai littafin ya bani shi a nan gaban Ka'aba ya miko min gani gashi ya miko min shi ya ce ina da wannan littafin sannan sai wannan littafin shi ma sai kawo fotosta din shi dace shi ma ina da shi sai suna mamaki su akan photostat din ne ma suke shirin za su yi jihadi to ni ina da asalin tafan kuma na karance su gaba daya to a inda bala'in yake shine mai wannan littafin fa yana fada da wannan aƙidan ne yana kawo wannan aƙidan ne na rugurguzawa wai sai suke rike inda yake kawo din suna nuna shi a matsayin hujja misali sadda Allah zai ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masihu ibn maryam sai kirista sai ya cire gaba ya cira baya sai ya ce gashi qur'ani ya ce inna allaha huwal masihu ibn maryam abin da suka rinka yi kenan na ce musu look a lokacin har ne ta kokarin ya zan samu shi abdulmalik a waya in ce mishi ga wasu yara suna fassara littafin ka sabanin fa yadda yake ban same shi ba na so in sa musu su ji muryar shi sai na kasa samun shi hankali na ya tashi na ɗaya kenan na biyu sai littafi na biyu wanda shi abdulmalik ɗin nan ne ya rubuta shi shi ma wannan littafin kun ga gashi Fatawar ulama ilkibar fi ma min dima'in fil jazair fatoyin da manyan malamai suka yi game da jinin da aka zubar na ainihin wato musulmi a ƙasar algeria waɗannan 'yan boko haram ɗin su suka tada gagarumin yaƙi da aka zubar da jinin musulmin da allah ya san kaɗai iyakarsu kuma har yanzu ake zubarwa ga shi abdulmalik shi ya tattara fatoyin bin da albani Nasiru Dini da muhammad ibn salih al-uthaymin sai zama wannan littafin ma inda wannan malamin ya ɗauko muguwar magana waɗancan zai mata raddi sai su je su yi photostat ɗin wannan wurin sai su ce gashi a wannan lokacin ba su samu link ba ba su samu alaka da waɗannan 'yan boko haram ɗin na can ƙasar ba sai ana nan daga baya don waɗannan tafiya suke ƙasar makka lokacin aikin hajji da umara suna baza mutane akan aje a yi tallan da'awar a wurin aikin hajji da umara a farauto matasan duniya bara sai da muka kai karfe uku na dare muna, bugawa da su har abokin zamana ya matsa in zo yi neman waya ƙarshe me ya faru sai da na dawo nake ce mishi wasu fitsararru ne gasu gasu gasu gasu muke abin nan a lokacin ne na ɗauko tarihin ne mishi kusan dare guda na cewa amma ga aƙidar nan wasu sun fara dakwanta a najeriya ba su san me yake faruwa ba an zo kawai an dukunkuna abu an ba su to waɗannan littattafan jama'a abin mamaki su masu littattafan sun rubuta littattafan ne don su raddi game ga aƙidar su kuma sai suka ɗauko littattafan suna goyon bayan aƙidar saboda me saboda karatu ne na littafi ba tare da neman shawarar malamai ba sannan ga wani malami shi ma abul ashbal muhammad ibn salih al-misri shi ma ya ce fatawal ulama ilkibari fil irhabi wa tadmir wa zawabitul jihadi wa takbir wa mu'amalatul kuffar fatoyin manya-manyan malamai game da ta'addanci da rusa gine-gine da kuma ƙa'idojin jihadi da ka'idojin kafirta al'umma da kuma yadda ake hudda da kafirai duk waɗannan littafan ba su karanta su a yadda suke ba sai suna ɗibo abin da malaman suke cewa wannan ba kyau su kuma sai je sai su type setting da computer sai su printing sai su ce gashi malamai sun ce wannan abun daidai ne ana nan a wannan hali sai aka samu wani a Kaduna wanda dan jihar Yobe ne sai ainihin saɗaɗo musu da wannan da'awar ba su sani ba ita ce sai ce musu za a rinka diban su suna tafiya jazair algeria kenan suna karatun fiƙihu suna haddace littafai na lugha da haka aka fara saboda shi dan yawon duniya ne je nan ya je nan ya je nan ya je nan ko da ba malami ba ne daga nan ne aka fara ɗiban su akwai wani malami ɗan ka zaure dan Allah zan faɗi magana nan faɗi sunan shi ku je ku tambaye shi shi ma ya kusa ya zama cikin tarkonsa Allah ya tsiratar da shi malam abdul kadir kazaure khiriji ne na wata jami'a daga cikin jami'o'in saudi arabia da ka je ka ce malam abdul kadir kazaure kawai ka shiga kazaure in ba ka ba tafi kano masallacin malam ja'far ka same shi shi ma sun kusa su yaudaro shi a lokacin cewa za a je ina ne za a je algeria ne karatun fikihu ya nuna dai ba zai je ba to me ake zuwa za a je Algeria karatun fiqh ana zuwa sai ku ga za a yi training ɗinku ne training soja a nan ne har tasha al'arabiya ta taɓa nuna wani billadi sahara yana training ɗin mutane 'yan afirka mabambanta har na ga yara guda biyu 'yan maiduguri lokacin tasha arabiya ta capturing hoton nasu wannan shine yadda muhammad yusuf ya haɗu da wannan aƙida sai ya zama a je algeria a tura mutane 'yan algeria su zo shikenan sai suka fara samun root zuwa Najeriya ni kaina wani dan Algeria ya taba zuwa har nan office ina barin faɗa muku ranar za ku shaida ta ranar da kuka yi zanga-zanga damma kuka je har kofar gidan sarkin zazzau a wannan rana abin da ya hana ni halartar shine ya zo sai na ga bari ina da muhimmancin saurare shi har nan ofis ya zo me yake tafe da shi ya ce suna yawon ba da shawara ne za a tada jihadi gaba ɗaya duniya haka da gaske ne kuma duk duniya aka baza su da aka shi ya taho najeriya na ce mishi to gaskiya saboda allah mu mun daɗe akan jihadi shine ina library na nan ofis sai na zaro ibn eh, eh, zadul ma'ad na ibn al-qayyim sai na karanta mishi na ce kaga matakan jihadi shine neman ilimi aiki da ilimi yada ilimi na ce saboda haka muna nema muna aiki muna yadawa ko mutane na sauraron mu suna bi a Najeriya dan me za mu tafi mataki na farko wanda shine sai in an kawo mana farmaki ba wanda ya kawo mana farmaki jama'ar musulmi kunji ya tashi daga nan ya wuce shine har agege har ina ne ta zama daga haka aka bi aka tattaro matasa yarabawa nufawa ibra ya daɗe a okene don haka ya samu mutane da yawa 'yan okene suka je suka ɓata mana sunan da awa ce musu ake 'yan albani duk wanda ya je okene ya bincika 'yan albani ake ce musu suka haddasar da fitintunu iri-iri don haka da an ji sunan albani a okene kowa ba ya ƙaunar sunan sun je sun yi distorted din message din da awarmu suna university maiduguri suka bari aka je aka yi ta fitina da su wasu suka zo suna nan polytechnic wasu suna kaza suna kaza waɗannan shine yadda wannan da'awar ta zo musu tana amma haka koma tarihin da'awar a duniya sai da kutub ya kawo wannan da'awar ita ce ta kafirta musulmi gaba ɗaya da masu mulkin su gaba ɗaya da halatta cewa a tashi a da jihadi gaba ɗaya a kansu sai da kutub ya fara kawo wannan da'awa a cikin littafin shi ma'alimu fi tariq da littafin shi fi zilal da sauransu me biyo baya da'awar sai ta fara bazuwa daga ƙasar masar aka yi ta zubar da jini aka yi ta yaƙe-yaƙe suka kafirta kowa a misra suka ce alƙalai malamai sarakuna talakawa suka ce duk misra ba musulmi sai su sai suka ce don haka wajibi ne a tashi a jihadi wajibi ne a hijira shi yasa jama'a suke kiransu jama'atul hijratu wa takfir suka gangaro suka to burbushinsu ya to kasar sudan suka zo suka feso gubasu bala'i ya bala'i wani dan sudan mai suna bashir ya gudo kano ya zo ya zauna 1980s aka rinka fitina tsakanin shi da makwabta da jama'ar kano da sauransu ta kai har tsakanin shi da malamai ya hukunta kowa kafirta a kano yace wajibi ne a hijira dr ahmad muhammad ya zaunar da shi ya nuna mai ayoyi da hadisan da yake ja ba haka ne ma'anarsu ba ya faɗi bakaken maganganu da rashin kunya gaban Dr. Ahmad har Dr. Ahmad ya zargi malam a Abba Koki me yasa ka kawo mara kunya irin wannan yace mun gaya mai ne ya rena mu muke ganin dan mu ba malamai bane shine kai ku kowa da kai malami ne shi yasa muka kawo shi yace to ni ma ga yadda aka kwashe na karshe suka kwashe ina su ina wuya somewhere around 1987 suka je sai suka tafi makwa local government a cikin jihar Niger hanyar Lagos suka kafa gari suka samu shi Darul Islam shine wata ran na taɓa magana a kansu a karatun da muka yi a wancan masallaci nan a tudun wada dangane da muƙarrar tauhid ne magana mai zafi a kansu shine suka ɗibo wajen mutane talatin suka to cikin fushi wai sun zo su yi min bayani ne ban san su bane ce ƙarya ne duk mutumin da ne magana a kan shi na yadda ranar kiyama Allah ya tsaye da ni ya tambaye ni duk wanda ban san shi ban aka kawo magana sai in ce ban san shi ba haka nake ban sani ba yadda za ka yi ban sani ba ran nan da kuka ɗauko rikicin ku na hijab a nan a biyu ban san me ake ba yan jaridu ss kowa ya zo na ce ban sani ba na ce ban sani ba kawai in ban sani ba ban sani ba in ko na sani ko zan faɗa uwarka ta mutu kai ka mutu kishiyar uwarka sai ta haifi ka ba komai ina fata an gane wannan ita ce magana amma ban sani ba ban sani ba na sani ko ta kama za a faɗa dan haka wannan shine abin da ya faru da na sa musu rana sai na sa musu su zo a zauna a aji a nan cikin jama'a a masallacin mu can darul hadith suka zo su ya miƙe he was the spokesperson shine wakilin magana su ya tashi ya magana sai na ganin ban san su bane duk da ya gama hayaniyar shi na ce mishi cewa ban san ko bata raso ba wannan ba malam bashir bane dan sudan to sai kowa kuma sai jikin shi ya sanyi to da malam bashir ne ga haka sai ce to duk su saurara shine ce to shikenan yanzu dai Allah ya zaɓa mana alheri kaza kaza kaza kaza shine sai ne identifying kaina da yadda ya sani don shi ya sani a lokacin a ɗan kano galibin karatu na a kano ne yan kano suna ɗaukar ba kano ne kuma sunan ba albani ba ne contradiction da ko yanzu mutane ke kawowa kenan sai ce ya ce ya yi wuri kaza ya suna yaya ba a san albani ba albani wani lokaci ne zama albani ba albani ba ne da albani ya ba sunan da uban shi yanka mishi rago ba ne so ya za ka yi tunanin shekaru talatin da suka wuce zai zama albani albani daga baya ne tsara ina fata an gane a ƙarƙashin haka jama'ar musulmi kun ji yadda wannan da'awa ta fara shigowa shine ta fara shigowa ta hanyar wannan ɗan sudan suna nan yanzu da gari a na ɗaya kenan na biyu su muhammad yusuf su kuma suka shigo da ita ta ainihin nan ta algeria to sai ta ƙarfi ta can wajensu saboda su 'yan algeria nan sun shirya wa rikicin suna da kuɗin tsiya suna da makamai saboda na son ku gane they are all professionals jibga-jibgan 'yan boko ne tsakanin medical doctor da professors da pharmacists da wane ne suka kafa siyasa islamic salvation front siyasa su ta yi ƙarfi za a zaɓe su sai america ta sa aka rusa da ana tunanin waɗannan musulmi masu kishi likitoci professors in suka samu gwamnati ɗaya a duniya kafirai sun shiga uku shine aka rusa zaben da aka rusa zaben suka yi ta rubutowa suna buga waya suna tambayar bin bas usaimin da albani ta waya duk hirar da aka yi da su ga nan malamin mashhur ya tattara ta gaba ɗayanta a cikin waɗannan littafan gashi al-iraq fi hadisa wa fi wa asar fitan duk sai da ya tattara hirar da shawarwarin da ainihin aka ba su gaba ɗaya sai suka kasu kashi biyu wasu suka karɓi shawarwarin shawarwarin malaman mu a wurin su ne yanzu tun da abu ya zama zubar da jini to su aje makami su dawo su ci gaba da neman haƙƙinsu ta hanyar dialogue amma sai suka ce a'a waɗannan suka ce sun karɓa. waɗannan da suka karɓo sai waɗancan su ne musu izgilanci suna ce musu salafiyatul ilmi wai ku salafiyan ilimi ne to mu ko salafiyatul jihadi ne mu jihadi za mu ko kuna can za ku nemi ilimi karshe sai suka ce waɗannan ma sun kafirta don haka sai zama suna yakan yar ƙasar suna yakan kuma waɗannan da ke tare da su suna cewa sun yi ridda ƙasar ta dagwalgwale shine har suka fara yawon tallan wannan da a wasu shine suka faɗo suka cafki wannan yana ɗan yaro ɗan ƙarami ba aikin yi ga tunani kuma irin na shi'anci da gardantaka na cewa boko haramun su kuma suna magana ne interim government gwamnatin wucin gadi da aka kafa a ƙasarsu suka ce kar a shige ta suka ce sai dai a yaƙi gwamnatin a tabbatar da tasu da ta taho don haka fatawar da suka yi cewa suke ka a shiga gwamnatin kar a yi aikin gwamnatin kar ai siyasar gwamnatin kar ai karatu karkashin gwamnatin da haka fatawar ta fara fa shi kuma da ya je ɗauko kawai sai ɗabbaka fatawar a nan wanda fatawar ita da kanta a can ɗin dukkan malaman nan sun haɗu a kan cewa ba daidai ba ce balle ka ɗauke ta ka kawo ta wani gari don haka kuna buƙatar abin da ya shafi babi na ainihin wato fatwa ku samu ainihin littattafai na ilimin usulul fiqh ku ainihin karanta ba don komi ba don ku ga yaya tsarin addinin musulunci game da al'amarin da ya shafi fatwa da kuma tafarkin malamai dangane da abin da ya shafi fatawa kaɗan dubi wani littafi zawabitu taisirin fatwa warrar da alal mutasahili na fiha fatawa asali ba shari'a ba ce ana kawo ta ne don te maganin wani hali kawai don haka bai yiwa ka je ka ɗauko fatawar da aka yi a sokoto ka kawo ta nan zariya sai ba za ta yi aiki ba dan dama hukunci ne na je kana yi ka ba hukunci ne na Allah ba nassin Qur'ani da shari'a su ne doka ko ina ka kai su za su dace amma ka zo ka yi fatawa a Sokoto saboda ga wata fitina da ta taso babu wannan fitina a Katsina in ka kai Katsina sai su kasa fahimtar ta to ya za a je a ɗibo fatoyin da aka yi a Algeria ko da malamai ne suka balle ba malamai bane yan boko ne suka je suka yi fatawa kuma sai ka zo ka ɗibo su nan kuma ka zo ka yi ta su akan mutane to mataki na farko daga cikin abin da suke bi wajen tabbatar da wannan da'awar shi ne rusa mutuncin duk wani malami mai mutunci don haka da suka zo nan najeriya sai suka ce malam abubakar gomi malamin gwamnati ne daga nan garin aka samu dan nan garin fa kwanan nan da ya karbi da nan samu rukadu na zariya yake yawo yana wa'azi yana cewa malam abubakar gumi ya yi mutuwar banza har ya mutu ba a yi jihadi ba har malam abubakar gumo ya mutu bai jihadi ba sardauna ya kawo sharri ya kawo ebiyo ana zina sun daure wa kafirai gindi nan suka je suka ɗauko Muhammad Yusuf ɗin na ya zo yi wa'azi a cikin Zariya da nan cikaji kuma suka je suka bayyana mu baya a su gare shi duk a nan garin akai kuma wai sun yi haka ne saboda mai saboda zafin da'awar albani wai ya ƙi musu yadda suke so wai sun nemi albani ya rinka kiran su taro wai su rinka kiran albani ta duk duniya albani baya zuwa taron kowa sai academic taro bana zuwa taron siyasa addini in taro ne na ilimi akan yau za a yi bincike akan wani abu sai a je amma za a yi taro akan wasu abubuwa naku su malam musa sahabi za ku samu su ne suke zuwa siyasar taro su wane ne imamu da'awa su ne suke zuwa amma ni taro na an kaji taro academic taro ne za a tattauna wata matsala ne ta ilimi ba wanda nake zuwa taron shi ko a saudi arabia za ka ji taro academic taro ne za a tattauna wata matsala ta ilimi ne amma wata matsala ce ta siyasar ku ba na shiga irin wannan to wai tunda haka ne suna son su samar wa da da'awar albani a zariya kishiya shi yasa duk wanda suka ji ya dan leko sai zai su ɗauko shi zariya yi musu wa'azi yayi nan yayi nan yayi nan wai suna da so matsalar ita ce albani ba ya tashi ba ne don ya saba wani ya tashi ne kawai ya yada tashi manufar da kan ka tashi kai kace za ka rusa taka to kana da aiki tashi kana da aiki biyu ka rusa tashi sannan ka dasa taka shi ko aiki ɗaya yake ta yi shine mai kawai yana ta dasa tashi ne bai yi wa rusa ta wani ba in ya zama lazimin haka wata wani ta rushe oho dama bata kafu ba saboda haka jama'ar musulmi kun ji tarihin wannan aƙida a duniya sannan kuma kun ji yadda ainihin wannan aƙida ta bullo sannan kun ji matakinsu na farko shine rusa darajar malamai matsala ta biyu fa shine nuna karatu nizami aikin banza ne karatun satifiket aikin banza ne shirme ne bata lokaci ne don haka ko haya islam ko digiri arabic hausa ko digiri a kan shari'a duk aikin banza ne daga cikin hujjojin da muhammad yusuf ya rinka bayawa kuma a nan wai yana huce fushin 'yan jami'ar islamiyya su ali Mustapha, madu Mustapha, abubakar kyari da sauransu da suka dawo daga ina daga jami'ar islamiyya wai sun rinka zuwa suna goranta su nemi shi alfahari suna nuna shi bai je jami'ar islamiyya ba don haka ma sai condemning certificate din ma aikin banza ne ba haka ake ba ba wai yan jami'ar islamiyya ba na'am ana samun masu wannan alfahari amma je kaka samu hatta cikin su ma suna da matsala wannan yana ga yayi kulliyatul qur'an ya yafi wanda ya shari'a wanda ya hadisi yana ga diyafisu. fi su wannan matsalar ba nan ba nan abu ba akwai wannan matsalar ba duk dan abu zaka samu ya manna speaker an abu an abu graduate is ahead of you naturally naturally a ina wannan magana take naturally ina naturally din amma jin kai ne mutane da yawa suna jin haka don haka don wani ya maka haka sai ka ce a ƙarya ce certificate din a biyun ƙarya ne kuma kana faɗin wannan ne a matsayin fatawa na mutane su bar karatu jama'a musulunci haka ake yin shi wani ya ɓata maka rairan haka bar ka huce ba haka ake yin musulunci ba matasa ku dawo cikin tunaninku ku dawo cikin tunaninku ba a yin musulunci don wane ya bani haushi bari in ɗauko kaza ni kuma in fusata shi bari ma in ce kaza ƙarya ne wannan ya saba ba manhaji na ainihin ahli sunna ya zama ainihin manhaji ne na 'yan bid'a wanda ko kaɗan bai daidai da ainihin wato sunna ba don haka dangane da tarihin tumbukowar wannan da'awa a duniya gaba ɗaya ku dubi littafin nan zahiratu takfir ɗabi'ar kafirta musulmi ɗin nan tarihuha tarihinta khaturuha haɗarinta asbabuha da sabubbanta sannan ilajuha waɗanne hanyoyi za a bi a magance ta ice dole ne malamai su kusanci waɗannan matasan shi yasa kusanta sunni da malam ja'far da muka ya ja mana mugun bakin jini ka'imar sunanmu ne a farko waɗanda za su fara kashewa sun fara operation sannan ka koma ss su kuma suna ta rubuta report akan me yake haɗa mu da yaran ko mu ne muke ɗaure musu gindi amma dole ne malamai su kusance su su rinka nuna musu abin da suke akai ba daidai ba ne Babak gana ɗincin da nake gaya muku da ya miƙe a falo kamar zai zazzage ni fa hadisi ya kawo da na bayyana takhrijin hadisin sai Allah ya taimake ni ashe yana da littafin yana zuwa da ya je ga abin da na faɗa gaskiya ne sai je ya samu Muhammad Yusuf ya ce mishi to gaskiya hadisin na Albani ya ce bai inganta ba amma fa ga littafin da ya kawo kuma ina da littafin yana dubawa sai ya ce musu to wannan magana gaskiya ce amma kun san mun riga mun yada cewa kuma bokon ba daidai bane ne don haka abin da za a yi ku bari a hankali za mu fito mu bayyana yadda al'amarin za mu bayyana kuskurenmu ran nan ko baba gane bai kwana cikin da'awar ba don dama shi baba gane ɗan garari ne Ɗan garari ne duk inda ka gan shi ɗan garari ne yana nan da littafi ko aljihun shi da fa ya bar da'awar nan ya fara wa'azi saboda haka kullum cikin fitina suke ana nan sai wani ya taso mai suna na Muhammad Awal ya fi kowa kaifin baki ya yi ta kasusuwa yana zagi na yana tsine min albarka ita eh, yi aka yi ta yada kasusuwa suna jin daɗi ran nan sai muhammad yusuf ya tara su ya ce musu yana buƙatar likitoci a cikin tafiyar shi don haka zai tura wasu za su je su karatun medicine a ɓoye sai shi muhammad awal abu maryam sai ce a malam kai kace mana kafirci ne sai ce ai mu larura ne za mu je sai ce to ai su ma jama'ar da muka ce sun kafirta su ma suna cewa larura ne sai ce a muna mu larura ce da gaske dalilin da ya sa muhammad awal abu maryam ya badda awak kenan yana daga cikin waɗanda suka yi targeting sai wa sai ibrahim gomari ibrahim gomari yawan zuwa da nake da su ya fi gamsuwa don shi yana yawan karatu har na ba su shawara ku shiga ku yi karatu ga jami'a kuna da ita ga ramat polytechnic ibrahim gomari ya shiga ramat polytechnic yana diploma har nake ce mishi to amma kai ibrahim akwai tufka da warwara kuna wa'azi kuna cewa kafirci gashi ka je diploma sai ce akara makalla ai muna nan dai muna nazari haka fa nake tabgawa da sufa sai da ya zama na shiga kwatankwacin fitina da sayyidina ali ya shiga Aliyu nan yana tare da 'yan shi'a suna ce mai shi Allah ne yana cewa ni ba Allah bane yana nan khawarijawa su kuma suna cewa kai kafiri ne kuma duk jama'a shi ce haka fa muke fama nan a danna waɗannan waɗannan su burso a danna waɗannan waɗannan su burso wallahi in dai za a yi mana adalci a cikin aikin da a wasu salafiya a Najeriya ni da Malam ja'afar wallahi ko mun mutu sai an girmama mu don haka kowa ya zagi abin da zai zaga amma ba za mu daina aikin da muka san wajibi ne akan mu ba aikin ba mu ne ne don gwamnati ya mata daɗi ko ba ya mata daɗi ba wajibinmu ne abin da yake dole ne a kanmu. domin ba dan abubakar gume mana haka ba mu nan yanzu da wasu irin mutane ne daban to bai yiwa wasu su taso kuma su kuma a ce a bar su dan suna da zafin kai sai an gyara su sai an shiryar wannan abin ya sa ba a daɗe ba ibrahim gomari ya bar da awar yanzu yana nan ya kusa gama hnd din shi in ma ba ya gama ba to me ya faru da suka tayar ma hukunci sai suka ce to sun fara hukunci za su kasa hukuncin su kashe uku dukkanin waɗanda ke wa'azi su ne musu raddi sai suka ce su ne 'yan izala mu kenan suka ce mun zama malaman gargajiya malaman al'ada don haka za su yi eliminating ɗinmu gaba ɗaya a cikin garin bauchi kawai mutum talatin da biyar ake da list ɗin a cikin garin bauchi kawai su isa ali ibrahim fantami su mahamudu shira su idris abdulaziz in ka koma cikin maiduguri wajen mutum hamsin suke da shi a list mu bar misalin a nan sai kuma waɗanda suka yi musu tawaye a bauchi suna da mutum guda da suka ce za su je su kashe a sokoto suna da mutum guda da suka ce za su je su kashe yaro ne bai wuce 25 zuwa da bakwai ba a maiduguri da ibrahim gomari da abu maryam muhammad awwal dawa baba gane shari'a duk suka ce za su kashe su to sun tafi kashe ibrahim gomari fa Allah ya tona asirinsu gari ya waye kuma suka tafi kashe wancan na ainihin bauchi shi ma Allah bai ba su nasara ba don haka ku da ke cewa wai an kashe Muhammad Yusuf yana jihadin musulunci kun ji a lokacin fa ba a bai yunkura ma yakar gwamnatin ba tukuna su gwamnatin suna da masaniyar ga waɗanda zai fara yaƙa don haka sai suka ja baki suka yi shiru amma na bauchi ne ya tada tonan asirin da abin da ya faru a biyu da cikin garin maiduguri shine mai sun je za su kashe shi ya kururuwa jama'a gari suka fito ya zama akwai police station police station suka kawo dauki a Bauchi kun ji yadda asirin su ya tono a Maiduguri kuma fa bom ne fara tashi a biyu a ina suke hada a cikin gida ne ni din na shiga na gani local bom ne suke hada da lemun tsami da abubuwa wannan bom ya tashi a Maiduguri ma sai ya tashi suna ƙoƙarin haɗawa ne wanda za a ƙaddamar da jihadin gwamnatin tukuna amma kashe masu